Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, mu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. sunana zainab ibrahim mako guda bayan sanya hannu akan dokar sakin mara ga majalisun jihohi da bangaren shari'a shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi amai ya lashe bayan ganawa da tawagar gwamnonin kasar waɗanda ke adawa da shirin duk kuwa da farin cikin da 'yan najeriya suka bayyana akan matakin menene ra'ayinku dangane da wannan sauyin matsayi da shugaba muhammadu buhari ya yi wannan na a matsayin abin da muka baku damar tofa albarkacin baki a cikin shirin namu na yau sai mu soma da ra'ayin malami na farko fara ka gabatar da kanka mai magana Alhaji Makiyu M Aliyu Pass, kuma Local Government Zamfara State. Wani ina goyon baya akan jaye wannan kudurin da ya yi. Abin da ya sa ko ce ina goyon baya babu wani amfani na sakan ma 'yan majalisar mara da bangaren shari'a. Dama dai bangaren shari'a da 'yan majalisu 'yan amshin shatan gwamnoni ne. To in an ka zama ba su karkashin gwamnoni to babu wani amfani wanda za su yi wa talakawansu. Amma in ya zan suna na karkashin gwamnoni to gwamnoni za su rinka taka musu birki. haka ina goyon bayan haka mu tashi lafiya mai magana ma QM Aliyu Fasgumi Local Government Zamfara ta fata alheri a gare ku. Haruna Abdulmumini mai gwado doguwa jihar Kano Nigeria. To shakka babu za mu iya cewa bayan gwamnonin sun ziyarce su ne suka zauna suka tattauna matsalar sai kuma suka ga abin da ya fi dacewa su yi to amma koma dai menene mu dai fatanmu mu anan shine Allah ya sa haka shine mafi alkhairi da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Borel Nijar yana ba da ra'ayi na kan canjin da shugaban kasa Buhari yayi na ba kananan hukumomi yancin kansu to wannan bai zama mana ba mamaki ba eh to ba shi ma a gaban yan Najeriya ba kashe-kashen da aka yi da rashin tsaro babu jihar da ba ta fama da matsala to kamar kamata su tamna akan haka nan ba wai cin gashin kansu ba tun da ba wai dan talaka na suka ba suna yi dan ra'ayin kansu ko wani shi na kokarin dai shi shi ma kai ne da iyalin shi to don haka gaskiya wannan wannan ma bai da wani muhimmanci ga talakan nigeria da fatan dai Allah ya sa su gyara sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bodar nigeria Radio RFI na gode radio france rfi mai magana ne zira gidan kuɗi ɗan asalin Najeriya mazaunin ƙasar Italy. Ra'ayina dangane da wannan mi ara kuma baya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi dangane da bayar da oda kan cin gashin kai na majalisun jiha da kuma ɓangaren shari'a wannan abu ne na ci baya sosai duba da cewa yadda gwamnoni a Najeriya suke cin karensu babu baka wanda hakan yana hana su majalisa da kuma bangaren zartarwa yin aikin su yadda ya kamata so wannan ya sa su gwamnonin cikin su ya ɗoruwa wanda hakan ya sa suka yi taron gaggawa da shugaban kasa wanda suka sa shugaban kasa ya canza ra'ayin shi so ni ina kiran cewa wannan babban ci baya ne rufe wasa suna na abdu da aka sin da dan abu a nan tasa jihar maradin jamhuriyar nijar to wannan abu da gwamnatin najeriya ta yi mu mu yi mamakin shi ba saboda shugabanninmu na kasashen afirka katsalandan a akan shari'a ya yi yawa shi yasa kowa ka gani yana son mukami a gwamnati saboda duk abin da ya ba an bincike shi ba sai ka ji an ce in bai maido ba an mai kaza in ba maido ba an mai kaza akan shari'a in kai abu kawai a kama ka kama kama hukunci daidai da kai amma dai sai a ta katsalandan akan shari'a shi yasa cikin manyan manyan nan sai kowa ya tayin abin da yake so sai kowa ya tayin abin da yake so kawai kuma an an saba ma ka'ida. sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya yin amai da lashewa da gwamnatin tarayya ta yi dangane da maganan ma'aikatar shari'a da kuma ba 'yan majalisu na jiha 'yancin kansu to ya kamata a ce gwamnatin tarayya idan ta fitar da kuduri ta gane cewa zai taimaki ƙasar nan kuma zai taimaki talakawa ya kamata ta jajirce a kan shi ko da gwamnoni sun ki amma yin wannan amai da lashewa to shi zai sa a ƙara rena gwamnatin domin yanzu ma gashi ana nuna mata 'yan yatsa to ya kamata a ce gwamnati ta nuna babu san sani babu sabo ga dukkanin waɗanda suke kokarin su jefa ƙasar nan cikin mawuyacin hali domin wannan ma'aikatar shari'a da an bata incin kanta to ina ganin da an kara ceto Najeriya daga halin da take ciki sannan su kansu 'yan majalisu na jihohi da an basu dama da incin gashin kansu da gwamnoni sun daina yi ma mutane karan tsaye sun daina yi ma talakawansu abin da suka ga dama Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah mai magana Bala Yaro ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. da a sha'afa ana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Sashen Hausa na gidan Radio France International mai magana Bashir Abubakar Kare karamar hukumar Kubau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Hakika kwanga bakon baya wato da shugaba Muhammadu Buhari yake yi akan dokan baiwa kananan hukumomi da wato majalisu jihohi yancin cin gashin kai. Gaskiya abun nan bai mana daɗi ba da jin labarin cewar shugaba Muhammadu Buhari ya janye wannan doka kudurin eh, wannan kudurin doka gaskiya wannan abun bacin rai ne duba da zan yi la'akari da nan karamar hukuma karamar hukuma ta ta nan Kubau bayan da ane yi wannan abu mun ga canji duba da ma'aikatan ƙananan hukumomi sun ga biyan albashi akai-akai da wata yayi ba a sakaci mu kanmu kuma mutanen karkara ana mana ayyuka sakamakon kuɗaɗe sakamakon yanayin wannan doka muna fata shugaba Muhammadu Buhari zai canza kudirin shi na janye wannan doka ne to sashen hausa suna na gazala kabir lolo daga nan saudiya a kan wannan batu na shugabanmu muhammadu buhari da ya amai ya lashe to sai dai mu ce mu allah sa ya hakan ya fi alkhairi musamman ma ga mu talaka don mu babban abin da muke so mu talaka kawai dai mu da ya gani a ƙasa kuma an ce abin da babba ya hango yaro ko da ya hau sama ba zai hango ba amma dai babban abin da muke so kawai dai mu dai mu gani a ƙasa ko da an ba su ma ikon cin gashin kan nasu mu dai mu gani a ƙasa shine kawai babbar damar mu a Najeriya na gode a sunana Gazala Kabir Lolo daga nan Tabuka Saudiya sashen Hausa na gidan rediyo Faransa mai albarka mai magana nura abubakar gidan abba daga sokoto budin ga lokal gami hakika mu dai ko kadan ba mu ji daɗin janye wannan abin da ya ba domin wannan 'yan majalisu su ne kusa ga mutane su ne kuma ke kananan hukumomi domin idan kananan hukumomi ba su ci gaba ba to su bayan da za a su cigaba. ci gaba ana kira gaskiya ya kamata shugaban muhammadu buhari ya kara duba wannan abin domin bai wa wannan 'yan majalisu karfi domin taka wannan gwamnoni burki yadda suna yin matalakawa yadda suke ga dama Da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai kara duba wannan doka da ya ce zai abin nan ba 'yan majalisu. Na gode sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa mai magana Nura Abubakar gidan Abba daga Sokoto kudin galakar gami. To yanzu kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Abdullahi Isa. To madalla, zainab Ibrahim sanninki da aiki. Mu soma da sakon Abubakar Ayuba Mahange. daga jihar katsina wanda ya ce salamu alaikum radio faransa hakika al'ummar ƙasa ta najeriya murna ta koma ciki sam sam ba mu ji daɗin wannan mataki na shugaban najeriya muhammadu buhari fatanmu allah ya sa haka ya zama alheri gare mu amin sai sakon babawo mato mai addu'a daga karamar hukumar mai addu'a a jihar katsina najeriya hakika jingina wannan doka da shugaba muhammadu buhari ya yi akan baiwa majalisun jihohi da bangaren shari'a 'yancin gashin kansu mun yi matukar rashin jin daɗi domin muna ganin an hau turbar sakarwa ƙananan hukumomi mara suma to amma yanzu abin ya koma baya amma su kuma gwamnonin jihohi a karsu ta cimma ruwa domin su suke adawa da wannan tsari kana arbiu muhammad gidan mari. da ke Sokoto wanda ya ce hakika girma ya faɗi wai raƙumi ya shanye ruwan kaji tabbas yin amai kuma ka lashe abinka sam bai yi mana daɗi ba shugaba Muhammadu Buhari domin waɗannan gwamnoni babu abin da suke tsinanawa ƙananan hukumi a jihohinsu domin soke dokar sakarwa majalisun ƙananan hukumomin cin gashin kansu sam bai yi mana daɗi ba mu je ga sakon Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna Najeriya kon gaba kon baya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi akan dokar baiwa ƙananan hukumi 'yancin 'yancin cin gashin kansu tare da majalisun joyi a gaskiya ko kaɗan ba mu ji daɗi ba a ce shugaban ƙasa ya janye dokar domin kuwa wannan doka ita ce za ta baiwa ƙananan hukumi damar yi ma talakawa aiki sako kenan daga abubakar bashir kare kana hussein alhaji ali mai gishiri rijau to shi dai kyawun alkawali cikawa don haka matukar dai shugaba buhari yana son mutuncinsa da kimarsa to ya kamata idan ya yi alkawari ya dinga cikawa tun da dai tun farko ba tursasa masa aka yi ba wajen ɗaukar wannan mataki a haka mun baiwa Allah komi sai mu je ga sakon Muhammadu Ibrahim Galadima Unguru wanda ya ce a gaskiya mu talakawan Najeriya muna Allah wadai da dakatar da wannan mataki da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi abinda gwamnoni suke aikatawa wajen amfani da waɗannan kuɗaɗe don biyan bukatunsu bai dace ba fatanmu allah ya kawo mana shugabanni masu kishin talakawa ba masu dakushe ci gaban talakawa ba zainab sai mu je ka sakon hassan usman layin minista wanda ya ce yana baiwa duk shugaba shawara ba sai buhari ba akan duk hukunci da ya zauna ya yi shawara a kai cewa abu ya yi to har in ya yi hukuncin kan abin to ya kawo da kanshi akan abin shine kyaukyawan jagoranci da rike girma da mutunci na jagora ko kuma shugaba sako kenan daga hassan usman layin minista zainab sai sakon usman a eh, usman kirfi wanda ya ce ra'ayinsa akan wannan lamari da buhari ya yi abu ne da bai dace ba kuma hakan zai kara zartari mutuncin sa a idan 'yan najeriya sako kenan daga usman a eh, usman kirfi a daga najeriya sabiu sani daga dan dagoro goro garawa katsina yana mai cewa lashe amai da shugaba buhari ya yi gaskiya abu ne wanda ya kara nuna cewa buhari bai sauraron talakawan najeriya da dokar takurawa talakawa suna fatan za a samun daidaito sani umar makuku hakika muna maraba da duk wani mataki da shugaban kasar najeriya wato muhammadu buhari zai ɗauka kan koma menene a faɗin kasar domin ko mun san idan bai taimaki talakawa ba to ba zai cuce mu ba saboda haka muna tare da shi ɗari bisa ɗari zainab ibrahim abin da ya sauka kenan sannu da kokari abdullahi isa Wannan dai ne sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. ko da ki sauraro, da ba ku samu dama ba, kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka. alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas ta fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu bari mu je ga mai sauraron mu na gaba. Radio Faransa mai magana Mamadu Mustapha a garin Difa Jamforiya Nijar. A yau Ra'ayi na akan janyewan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan baiwa kanana hukumomin 'yancinsu ba abin da za mu iya cewa sai da Ubangiji Allah ya sa shi ne mafi alheri a garinmu. Mai magana Mamadu Mustapha Mustapha a garin Difa, Ubangiji Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyan za ta ci, Allah shi hada kanmu gabaki ɗaya, Assalamu alaikum, a tashi lafiya. sunana kwamar musa kabiru dukura daga kan gaskiyar magana ba abin da zai janyo wa shugaban kasa illa ya dada zubar masa da kima in ya dakata waɗannan gwamnoni mafi sauki shine a kan aƙidarsa amma matsaro ya biye wa gwamnoni wannan ra'ayin to ba abin da zai sa a yi su dada cewa dama abin da ake ca ba buharin da ba ne, to ta tabbata ya zama hakan ne ba wani abu ba to wannan shine shawara ya tsaya kan abin da ya fi kyau ga talakawa wanda kuma zai taimaka musu a tabbatar da a wannan karan zai iya na talakawa na abu in ku bai haka ba to an koma gidan jiya dama abin da ake zaton sai a ce ya tabbata. mai magana a Alibi Muhammad gidan Maji daga jihar Sokoto. Gaskiya mu dai bai mana daɗi ba da a ce ya yi haƙuri ya tsaya tsayin daka domin magance wannan matsala da ke faruwa tsakanin gwamnoni da kananan hukumomi domin a ganin cewa an ba su ƙananan hukumomi gashin cin kansu domin su wa talakawansu aiki na kusa gare su don wannan ja wannan ƙuduri ya musan bai mana daɗi ba domin su gwamnoni gaskiya babu wani aikin abin a zo a gani da suke muna a nan kananan hukumomin mu gaskiya bai kamata a ce Buhari ya wannan amai kuma ya sake lashe abinsa ba don haka ya kamata Buhari ya sake shawara nan gaba domin ganin cewa an tabbatar da wannan kuduri domin ganin cewa ƙananan hukumomi sun samu 'yancin gashin kansu na gode ku tashi lafiya mai sauraron koyar da kullum murtala sadi da yin a jihar maradi a jamhuriyar niger babu ko shakka wannan mataki da shugaban najeriya muhammadu buhari ya dauka dangane da irin sakin mara da aka yi wa eh, gwamnonin kasa baki daya ta yadda gwamna sai abin da ya ga dama yake a cikin jihar shi wani ne gaskiya an yi sakanci sosai sakamakon ga halin yanzu mafi yawanci gwamnonin ko kuma ce mutane ne yanzu daga tsahin 'yan adawa sai 'yan siyasa sai wasu 'yan majalistu shi ke sanya tun kafin mutum ya hau yana da takun saƙa da wani ko kuma akwai abin da yake son ya cimma burin shi to bakin da aka ce muka ya hau to yanda yake son shi ne zai ba ruwan shi tun da gwamnati ta shawa mai lahiya ta bar shi shi kaɗai yanda yake so kun ga wannan abu ne wanda ba lalle ba ne ya haifar da da mai ido shi ya sanya ake ta samun irin an ga matsalolin tashi hankali yanzu a tashi lafiya. madalla duka duka a nan shirin zai da aya a madadin ko masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rafai sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa sai kuma shiri na gaba idan allah ya kai mu.